Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 31 da kuma 41. a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. a can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Alhamis shirin yau da gobe yana yada zango a kasar Kamaru tare da wakiliyarmu a can Maimunatu Sadu wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. sauraron barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Kamar kullum wannan shiri na ɗauke da muhimmin batu wanda za mu tattauna ne a kan mummunar kishi tsakanin abokan zama wanda na gayyaci manyan mata malama habiba sai kuma malama zainab wacce za ta ba mu bayani akan yadda ita ta tsinci kanta da abokiyar zama wadda ta yi yunkurin cutar da ita da kuma bata samu nasarar haka ba wanda kaikayi koma kan mashiƙiya ya same ta ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda ainihin wannan shirin zai kasance. Malama Habiba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkat. Mun san dai abu ɗaya tilo ne ke kawo kishi tsakanin mata mai gidansu ko ba haka ba. To shin wani irin kishi ya kamata a ce mata za su yi game da wato ainihin zamantakewar aurensu To alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu a wannan farfajiya mai tarin albarka. Da farko dai kishi kamar yadda kika ce bahaushe ce kishi kumallon mata. Dole ne mace ta yi kishin mijinta, dole ne miji ya yi kishin matarsa. har ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shulaye da kulul jannata wato wanda baya kishin matarsa ba za ya shiga aljanna ba to me yiwa kin ga a wurin mata ma haka ne amma akwai kishi da Allah yake so da kishin da ba a Allah baya so kin ga idan aka ce kishi menene ma'anan kishi kishi shine hada wani abu a yi wato a cakudu da shi a yi zamantakewa da wani abu duk wanda aka ce yau ana zaune da shi gida ɗaya ko ba ma'aurata ba yar uwa da yar uwa ce suka zauna a gida ɗaya wata rana sai ɗayan ta ji haushin ɗayan ta yi kishin ɗaya ko dangane da yadda Allah ya halicce ta gane da sa suturanta dangane da dukkan wani abu akwai masu irin wannan zuciyar To Malama Zainabu kamar yadda dai kika ji na yi wannan shimfiɗa a yadda dai muka sani a cikin mata goma sai mu ce tara suna da kishiyoyi ba mamaki ko ke kanki kin taba ɗanawa. a abin da zan gaya miki maganan kishiya nema ma na taba yi kam sanai wato ba zan ce miki ina da kyau ba ba ce miki kuma ba kyau ba domin yana da ƙarfi ko waɗansu su suna sa'a su samu kishiya wanda take da kirki waɗansu kuma so a samun kishiyan da take fitina da yawa gaskiya nawa hmm, ta yi fitina nawa kan ta yi fitina abin da zan gaya mai kenan ban ji daɗin maganin kishiya ba gaskiya don kai waɗansu kishiyoyin shi sa ma mu mata muke tsoro da yawa akan maganin kishiya to a yayin da mai gidanki zai ƙara aure shin ya sanar da ke ko kuma a'a bai sanar da ke ba saboda wasu matan suna zargin mazajensu da yin aure ba tare da sun sanar da su ba kuma wannan yana sa wato su kasance Uh, su shiga cikin wani yanayi ko kuma ki gani mace ta shiga wani uh, yanayi na mummunar kishi shin yaya dai naki ya bidiro miki da batun maganin zancen aure ka nawa lokacin ni bai gaya min wai zai aure ba bai gaya min ba amma ya sani ya ce famin ne suka iyaye ne suka haɗa masa wannan aure amma ya sani ni kuma bai gaya min ba ina zaune wata rana haka shashin la'asar shi na ga yar uwan shi ta zo da suke uba ɗaya tana tambaya na ina mai gidanki nace mai gida na je aiki shi na ce mata lafiya kuwa sai ce a'a mai gida na take so ta yi yau magana na ce ok ba fuban bari in kira shi na kira shi ke ana so a ganka yar uwanka ta zo wance yar uwanka wance ka za ka ta zo ta so ta yi maka magana gara ka yi ka dawo gida don ban san me yake faruwa ba da muka jira shi ke dawo shi ta gaya mishi wai an ba shi mace a ƙauye ta annabi shi na zauna shuru shi kan shi jikin shi ya suma bari zan kalle shi haka ido shi saukar da ido amma ni na san ya sani da ta faɗi labarin shi ita ta tafi abin da shi ce a za ka yi aure baka baka sanar da ni wai za ka yi aure ba ya ce min wai bai sani ba menene menene bai kallo ma cikin ido na lokacin idon shi haka sun kai kuma jikin shi dinga eh ina karɓuwa hakan nan wai bai sani ba ne suka haɗa menene menene ce ok ba problem ni zuciya na dinga tafasa na samu mahaifiyana na gaya mata ce ga abin da yake faruwa ta ajiye ni a ƙasa ta bani magana ta bani magana ta ce yara ki za ki bi shi ne ku tafi ƙauyen shi na ce eh, in kika ce in tafi zan tafi ta ce abu mai kyau ne ki tafi duk abin da suka yi miki a nan ki zauna abin ki shiru da yake ni ba irin ba gari ɗaya muke ba wato ba kabila ɗaya muke da su ba ta ce duk abin da za a miki a can ki shiru abin ki ke dai ki zauna dan aiki ki ki kaza kaza duk na ce mata oke na ji na zo na same shi kenan sun sa rana ran da za ta tafi a ji komai da komai ya ce min shi ya ki wa kan tafi na ce mishi zan tafi muka isa can kenan ashe dama an gaya mishi an an faɗa wa iyayen ita yarinya aka ce in an faɗa wa an bashi mace ni zan gudu da suka gani shi suka yi mamaki suka ce a'a ba ga matan da aka ce za ta gudu ba kashi kuma ai ta zo maganan wurin to haka aka yi minawa muna tafi aka yi komai da komai muka dawo da matan haka muka yi mun san cewa ainihi namiji mai mata hudu ne misali kamar yadda muka riga a cikin addinin musulunci kowace mace ta san hakan ta san kuma tsarin yadda komai yake to mai yasa ba ma shirya kanmu game da wannan ko da ya zo akwai tsayin daka da za mu yi saboda kar mu nuna irin wannan mummunar kishin ɗin mai yasa muke jira cewa abin ya yi mana bazata a maimako mu rigaya mu shirya kanmu na zuwa wannan abin ɗin. to a gaskiya dai malama maimunatu rashin shiri da ba mu yi ne wato kamar da na faɗa ƙin yadda da ƙaddara ƙin yadda da ƙaddaran shi yake hana mu shiri domin misali idan muka ɗauka kamar a wannan zamani da muke rayuwa da shi babu wata matar za ta ce yau ta je gidan miji ba tare da ta san mijin nan zai iya ya ƙara mata aure ya ƙara mata wato abokiyar zama ba ta san da haka amma kuma ba ta taɓa yin shiri daga cikin mata ɗaiɗaiku ne za ki ji sun ce ita kam ta san yau da daɗiya ba juma ba daɗiya wata rana za a ƙara mata kishiya da duk da ce wanda za ta yi miki hakan cewan ta san wannan tabbas zai zo to duk ranar da aka ce za a ƙaro kishiyan nan za a kwashi 'yan kallo da ita saboda mai sa da yawa wayanda suke yin kishin idan kika lura kika gani masu ma abin hannu ne masu abin hannu ne wasu matan suka fi tsananin kishi wayanda mazajensu suke da shi suke shiga ma har ya kai su ga halaka amma idan wacce mijinta yake daga wato da nakasan arziki za ki ga bata damu ba idan mijin ya ce zai mata kishiya sai ki ga ta ce a in dai abin da nake ci ne ta zo ta ci masu wato wai dan sako-sako ga kishin kenan amma wacce mijin yake da abin hannu masha Allah za ki same ta tafi tsananin kishi duk da cewa su ma waɗanda mazajen sun Allah bai wato ya yi musu tawayar arziki za ki same su da cewa wasunsu su ma suna da nasu wato irin azaban da suke yi wa mazajen. kuma malama mai abinda za mu yi la'akari da shi ki ga ne shine da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa "Fanki, ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة aw ma malakat aymanukum so za ga mazaje da yawa suna aiki da shi wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki da yayi To amma idan muka bibiyi ƙarƙashin maganan da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce idan kun matan da wato ku aura daga matan da suka yi muku daɗi wato su kuka gansu sun yi muku in za ku fara ku fara da biyu ku fara da uku hudu. mata da yawa suna cewa ai Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu idan kuka ji tsoron cewa ba za ku iya yin adalci ba kan so to ku yi ku yi aura daga matan guda ɗaya ku haƙura da su to mafi akasarin mata da kike ganin suke tashin hankalin nan shine suna la'akari da cewa ai mijin bayi da shi ta yaya sun kwashe shekaru suna wahala suna wahala yau kuma ya ce ko don allah ya ni'imta shi bari ya fara da, aure to she ki ga mace ta daburce. to malama zainabu a cikin dai bayani da kika yi na saurare ki da kyau sa'annan kuma bari dai mu koma baya a baya akwai maganar da kika yi da kika ce ke kam wacce aka auro ita ce fitinanniya domin a yanayin da muka saurare ki kika ba mu wannan labarin sai muka lura cewa akwai lauje cikin naɗi ko kamar yadda ake faɗa to kamar yadda kika furta cewa ita ce fitinanniya me ya faru bayan da har aka je aka yi biki kuma aka kawo ta bayan kin je wannan bikin eh kin lokacin da muka na tafi wajen biki aka gama komai da komai dai da yake dama a can famin miji sun riga sun faɗa suka ce aka yi min kishiya zan gudu da wanda na tafi can suka dinga mamaki kuma ga matan da ake ce daman an yi mata kishiya za ta gudu muka gaisa da su aka yi komai da komai aka gama biki dai ni kuma na dawo na batta a can ta dan zauna kaɗan da da fami ni da mai na muka dawo ta dan shaura a can da fami daga baya aka kawo ta to wani irin zama kuka yi tare da ita shin ta fitine ki a'a kun samu eh, rashin kyakkyawar mu'amala a tsakaninku ne? ya eh, canza mata fiska mana ai wannan abin ba abu mai kyau ba ne ai hmm. ya canza mata fiska ya shiga ɗaki ya yi mata kaca-kaca Allah ya yi mata faɗa sosai hmm, kuma na ba shi haƙuri na ce a tun da yake abu ya riga faru ni dai Allah ya kare ni ka a sake ƙara gobe ne kurum muka zauna muka ci gaba da zama da ita dai muka ci gaba da zama da ita daga baya kuma ita ce za ta yi tafiya za ta tafi ƙauyensu tun da ta tafi ya shirya ta yi mata komai da komai ta tafi ta tafi ta daɗe lokacin dawa ya tura mata da kuɗi sai ce za ta dawo shiru shiru shiru shiru shiru ba ta dawo ba ta ce ta yi aiki da wannan kuɗin ta ce kuma ta sa rana ya sake tura mata ya yaga kamar sau uku ba da dawo ba to tun daga lokacin shi ma shi ya yanke ce in ta cinye ma wannan kudin iyayenta su a biya mata kudin dawa ta da to tun daga wannan lokacin din shuru shuru shuru shuru shi muka ji kurun ciwo a gama haka ce jini na zuba mata jini na ta zuba mata har har har har kuma allah ya abin shi an daɗe dai tana nan tana cikin wannan ciwon har ta koma ga allah kuma eh, shi ne wannan matsalar da aka samu na maganan kishiya shi sa wallahi kishiya abin tsoro ne waɗansu suna da in suka zo suna zaman lafiya shi sa mu mata muke tsoron kishiyoyi amma shi maza su ga kaman ba masu ai mana kishiya ne ba maganan wannan ba ne mun san sunna ne da ta zo a zaman lafiya da shi ne ike da kyau ni na ɗauke ta da kyau kuma allah na gani da zuciya daya na ɗauke ta shi yasa allah ya kare ni daga wannan abin da ta saka ni don na ɗauke ta da zuciya ɗaya wallahi shi ne wannan matsalar da na samu ne amma kuma abin da ya min kyau da mai gidana mai bai nuna min wani bambanci ba eh, bai nuna min wani bambanci ba gaskiya ya adalci domin bai yadda a yi min wani abin da bai dace ba eh, bai yadda shi dai eh, matsalan shi lokacin da zai aure bai gaya min ba shine kurin matsalan shi amma duk abin da iyayen shi suke yi bai yadda san to mai ya faru da ita shi mai gidan ya canza mata fuska ko da a'a an ci gaba da zama kamar babu abin da ya faru ni na ga kaman abin da ta saka min ne fa eh kai kai koma kan mashegiya ne gaskiya domin ita ta hau ita da kanta ce ta cire wannan abin ina ga dama abin da zai sami ni ni kenan in dinga zuban jini har in koma ga Allah to amma Allah ya kare ni eh Allah ya kare ni shi sa yawanci yasa yin addu'a ma ina da kyau Allah addu'a yana da kyau ka yi wasa da addu'o'i Allah domin addu'a na kare mutane da yawa wallahi to dai abin da shawaran da zan baya dai to maza dai ku diga sani inda za ku fada ku je ku nemi mata shi ne matsala na kurun wallahi za su gama iyaye yadda mace gidan da za su je su aure wannan matan ina da kyau waɗansu suna nan su aikinsu watakila yarinya ma ba ta so amma iyaye za ta turo za su turo mata da shi don mun yi zaman lafiya da ita na tafi yawon muna nan biyan da ita na da na zo mun samu wannan abu ah, ni na ga kamar matsalan iyaye ne gaskiya ma sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a inda muka tsaya. Ma sauraron mu mun dawo. Kun ji dai labari daga bakin Hajiya Zainab game da yadda kishi ya same ta kwatsam ba tare da ta shirya ba, wanda kuma dai cikin tafiyar an samu maslaha game da wannan zamantakewar aure tsakaninta da mai gidanta. To yanzu za mu je mu saurari Malama Habiba wacce za ta dafa abinci irin na 'yan duwala na kasar kamaru wanda suke kira makuka mama kwamba wato alilin rogo to malama habiba gare ki Malama Maimuna barkanmu da warhaka da fatan muna nan lafiya. Kamar dai da muke yin girke-girken mu na kowane sati, yau dai abin da za mu dafa ikoka ne, ikoka wato kokin kokin gogo. Eh, da yaren 'yan ƙasan kamaru ana kiran shi ekoka to ikokare ana bukatan kaman kayan haɗi ana bukatan rogo ana bukatan bawon eh, makabu ana bukatan manja ana bukatan kiret janga ana bukatan busasshen kifin da ake kira bunga ana bukatan barkono ana bukatan gishiri da ɗan magin ɗanɗano ana to kayan haɗi dai ga abin da ake bukata to yanzu wajen dafawa maka eh, abin nan eh, rogo dai za a ɓare shi da kyau a wanke a yi gratin shi a nemi rariya mai wuji-wuji nan a yi gratin shi a yi gratin shi da kyau a sa a gefe yanzu ganyen makabun da aka ɗauka za a wanke shi da kyau wanke shi da kyau a gyara yanzu manja za a ɗauki manja a ɗan sa wuta ya yi ɗan ɗumi yanzu shi a zuba a cikin abin nan makabun da aka riga aka yi gratin shi ya zama pat yanzu shi a ɗauki mai a ɗan zuba ganyen makabu kuma da aka wanke aka gyara shi a yanyan kashi ƙanana ɗan daidai daidai a yanyan kashi a sama yanzu sha eh, janga a wanke janga a haɗa a ciki a gyara busasshen kifi bunga a gyara shi shi ma da kyau a wanke a hatsuna a ciki a juya shi a sa ɗan gishiri da magi a nika ɗan barkono domin ya yi ɗan ya ji ya yi eh, ya ɗan fito a nika ɗan barkono daidai cin mutum a niƙa shi shi ma a saka a hautsuna shi yanzu aka hautsuna shi aka hautsuna shi shi a nemi ko ganyen filanci in akwai wani dogon ganyen banana shi man da ake ɗaure koki da shi yanzu shi a sa a wuta ya yi zafi a sassaka wuta ya yi zafi don ya yi laushi ya yi kyau ɗaurewa yanzu aka an riga an haɗa eh, kokin abin nan Eh, kokin rogo in an haɗa shi an sa ɗan ruwa ɗan daidai ɗan kaɗan ba cika mishi ruwa diwa domin ya yi laushi ya sake mai in ya ji mai da su bunga su janga da ɗan gishiri da ɓawon makabu yanda aka haɗa dai aka haɗa shi yanzu shi a ɗiba ana zubawa a ganyen in eh, a gyara ganyen da kyau yanda zai ɗauki kunshi kunshi yanzu shi a zuba kunshi a ɗaure a ɗaura nemi ɗan igiya a ɗaure bakin in eh. yanzu an ɗora ruwa ruwa a wuta an saka ruwa a tukunya an ɗora wuta ya so ma ɗauko tafasa yanzu sha fara sa ganyen filanci a ƙasan tukunya saboda kamewa yanzu in ya ɗauko tafasa ofiya mace ana ɗaurewa ana ɗaure kokin gogo in ana jefa a cikin tukunya ana ɗaurewa ana jefa a cikin tukunya har aka gama ɗaurewa duka a bari a wuta in a wutan gas ne zai kaman hawa uku kafin ya nuna in a wutan itace ne kuma zai kaman hawa biyu kafin ya nuna in ya nuna yanzu shi a buɗe shi yanzu za eh, a yanyanka shi ana cin shi ko gaya haka za a iya ci ko da banana ko da filanci ko gaya ma za a iya ci akwai daɗi to a allah kai mu mako mai zuwa insha allah to madalla malama habiba masu sauraron mu a nan da za mu naɗe taburman wannan shiri kuma laifin daɗi ƙarewa sai wani mako idan allah mai kowa mai komai ya so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu to masu sauraro nan za mu ja labulan shirin a yau a madadin maimunata sadu da ɗokacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc Eu